to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce menene tsanani a addini kuma ya hukuncin sa yake domin alamomi ah, menene kuma alamomi ko dabi'un wanda yake da tsanani cikin al'amuran addinin sa to kalmar tsanani a addini kalma ce dunkulalliya ƙarƙashin ta akwai kashe-kashe da yawa tana da ma'anoni daban-daban mutane daban-daban za su yi amfani da ita kowa kuma da akwai abin da yake nufi hmm. ah, wani zai ce tsanani a addini yana nufin Eh, ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka ka ɗau abin da ba za ka iya yi ba kamar mutum ne eh, ce shi kullum zai tashi ya yi ƙiyamun laili zai sauka ko zai yi izo talatin ko zai izo ashirin alhalin kuma ba wanda yake iya yin wannan ba ne kaga ya ɗauka abin da ba zai iya ba ko mutum ya ce shi kullum zai yi siyamu da kuma ba wanda zai iya wannan ɗin ba ne a yadda aka san sa mutum ne baya da jure yunwa ya sa kan shi wannan ko ya ɗauka ya ce shi kullum zai sadaka da kuɗi kaza kuma ƙarfinsa bai kai ba to wannan ya ɗaukarwa ya tsananta wa kansa wani abu a addinance ba haramun ba haramun bane in yayi amma kuma ya ɗora wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku ɗauki aikin da za ku iya yi Allah ba zai kosa ba sai ku ne za ku kosa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla ka dau aikin da zaka iya yin shi akai akai ko da kaɗan ne yafi soyuwa a gurin Allah saboda ka zo ka dauki abin da ba za ka iya ba za iya yi ba annabi ya ce halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un waɗanda suke masu tsanantawa da wuce iyaka sun halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha ad-din yusr wa lan yushadda hadha ad-din hadha ad-din ahadun illa ghalabahu addini yana da sauki ba wanda zai tsananta tsananta wa kansa a cikin addinin na sai rinjaye shi to duk kaga wannan tsanani ne da wannan ma'anar mutum ya ɗauki aikin da ba zai iya ba a addini ya ce to yana da tsanantawa addini akwai tsanantawa tsananin tsanantawa addini mutum ya wuce iyaka ma'ana ya jajibo wasu abubuwan da ba addini ba ya mai da su addini yana yi haka mutum ya zo baya ga sunnoni na rawatib da waye da waye sai je ya ɗauko wata nafila mai raka a dubu ya ce an bashi wata nafila mai raka wani tsanani ne mara kan gado shine al-ghuluwu fi din la taghlu fi dinikum kada ku wuce iyaka eh, iyakum wal kada ku wuce iyaka wuce iyaka shine ka ka kawo wani abin da ba ma a sa ka ba ka ce za ka yi shi kamar Allah ya faɗi ahlul kitabi wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alaihim da rahabaniyancin da nasara suka kirkiro wanda ba ma wajabta musu ba ba ma sa su ba sai mutum ya hana kansa ci mai daɗi ya hana kansa sha mai daɗi ya hana kansa zama guri mai kyau ya shiga cikin daji ya keɓe ya ƙaurace wa mutane ya rika rayuwa da dabbobi da da tsirrai yana cin kayan eh, marmari ko abin haka dai zai rayu wannan Allah bai rubuta musu wannan ba to wannan duk shine shine shine algulu shi ma kaga sunan shi tsanani amma abin da mutum yake tsananta wa kansa da shi ba ma addini ba ne ba ma Allah ne ya ce ai ba ba annabi ne ya ce ai ba to kaga wannan shi ma za a kira shi tsanani a addini akwai kuma wanda zai zanto shi addinin ne baya so saboda haka in ya ga masu yin addini ya ga mutum yana kiyaye salloli akai-akai san da aka kira sallah zai zama yana sahun gaba ba zai bar kabbara harama ta wuce shi ba in ya ga wani abu na haram zai kokarin kauce masa ya ga wata sunna zai kokarin dan baka sai ci kafi tsanani a addini kaga wannan shi wanda yake ga masa wannan shi ya kira abin tsanani amma shi ne addini shi ne kusantar Allah shi ne ƙara samun yardar Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kursi Allah yana cewa ma taqarraba ilayya abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه saboda bawa zai ta kusantar ubangiji da nafulfulu har sai Allah ya so shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yayi taraka'o'i cikin dare har kafarsa ta riga tsatsagewa Aisha ce ya rasula ka sauƙaƙa kan kai ce afala akunu abdan shakura to a gurin wancan mai kiran tsanani shi a gunsa wannan duk masu tsananta kansu ne masu tsanani ne a addini in ka ga wani abu mara kyau ka ce abin nan baya da kyau bai kamata a yi shi ba ce kafin tsanani a addini in ka ga wani abu mai kyau kai kwaɗaitarwa ya kamata a yi kaza a kaza ce kafi tsanani a addini to kaga wannan tsanani a gurin shi mai faɗarsa ne tsananin amma shi wani a gurinsa addini ne shi yasa za ka kalma ce wacce take da faɗi take iya ɗaukan ma'anoni daban-daban ya danganta da mai faɗarta da a inda ya faɗe ta a lokacin da ya faɗe ta sauraka za ka ga makiya addini wanda ba sa son addini to duk wani mai addini a su tsananin addini tsananin kishin addini ne. in ka bibiya ma watakila ba ma a cikin masu addinin ma shi mai sassaucin ma ne eh, ga kasashen yamma kasashen turawa ɗin nan matar za ta ɗan ɗaura ɗan kwali a ya ɗan kwali ne fa kanta shigarta da sauran dogon wando ne amma sai ka ce wannan mai tsatsauran ra'ayin addini ce ta haƙi barin kanta a buɗe shi wannan rufe kan da ɗan kwali shi ne tsananin addini ta shigo cikin musulmi kuma za ce wannan wani irin ce hijabi kaga ba ta sa hijabi ba ce matan nan ma da ba ta sa hijabi sai ga ai matan nan ce da ba ta sa hijabi saboda duk da cewa gashi ta sa dan kwali su a can gurin ta tsagon su ta yi tsananin addini a nan kuma ta shigo cikin masu addini suna sa hijabi burin burin na ganin ta ba ta da fata kula ba da addini saura ka su a gurin su duk kiyaye wani abu na addini eh, kana da ɗanka kana ƙoƙarin ka bashi tarbiyya ta musulunci ka kai shi gurin makaranta yana haddar alkur'ani cewa na fi tsananin tsananin addini to kaga kalmar tsananin addini ita karan kanta kalma ce wacce take mai kamar danko kowa yana iya janta iya yadda yake so saboda tana iya zama